Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci duba na tsanaki za mu yi dangane da 'yan jerin rahotanni da suke fitowa a yadda ake dab da dawo fafata wasanni wato na ƙungiyoyi a daidai wannan gabar bayan a iya cewar an ƙarƙare fafata wasannin ƙasashe a daidai wannan lokaci. mun dai ga yadda wasanni suka gudana a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin euro da kuma wasu jerin wasannin sada zumunta da aka fafata musamman a yankin nahiyar afirka a daidai wannan lokaci amma kafin sannan na ga abu kamar yadda faɗa dama mabuga bayan Barcelona ba su zo da wasa ba a daidai wannan lokaci kuma ko shakka babu ba su zo da shi ba dan a daidai wannan lokaci da muke magana da kai ina da riguna guda bakwai a hannuna wanda zan gabatar riguna bakwai duka na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona gaba da bayan ɗaya da muka gabatar na Frankie de Jong da kuma biyu na Lamine Yamal da kuma wane ne Pedri na ga a wato jiya ga kuma ina dauke da riguna bakwai kaga lissafin ya kama jadawalin rigunan Barcelona guda goma kenan a daidai wannan lokaci 'yan Madrid sun makali a hudu dole ne in faɗa 'yan Madrid sun makali a hudu ga Barcelona har lissafi ya shiga goma amma ko ɗaya daga cikin mugaba Real Madrid a daidai wannan lokaci wato Zanna Sale Ramat wanda ya lalube ne yace su ga 'yan Barcelona su jira shi eh, yana zuwa su jira za su yi wani ɗauka na musamman kungiyar <laughs> ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona don haka dole ne su ɗauki fansa dangane da wannan abu da yake faruwa kafin mayar da hankali dangane da waɗannan bayanai dole ne in gabatar da wannan riguna a daidai wannan lokaci kamar da na saba kuma kamar da na faɗa jiya rigunan sun yawan da dole sai na rubuta saboda in san lissafin da nake da shi a daidai wannan lokaci rigunan suna da mugun yawa riga na farko da za mu gabatar a daidai wannan lokaci riga ne wanda Ahmad Ibrahim Barke ɗan asalin ƙasar Niger wanda yake ƙasar Senegal a daidai wannan lokaci ya miƙo su har guda biyu riguna ne wanda a daidai wannan lokaci za mu gabatar da su ga kuma riga na farko nan uh, number da uh, contragin Robert Lewandowski ka gan shi wannan riga contragin Robert Lewandowski rigan kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona ga ɗaya kenan lissafi ya fara kankama ga kuma na Gavi dan wasan tsakiyar na kungiyar ta Barcelona shi ma kaga ana maganan guda biyu kenan a daidai wannan gabar riguna da Ahmad Ibrahim Barke bayar kenan don ganin cewar ya ba da tallafi shi ma a wannan shafi an samu jerin rigunar kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan lokaci. Riguna na biyu da zamu gabatar a daidai wannan lokaci riguna ne da suka fito daga hannun Salisu Ibrahim dan asalin kasar Nijar shi ma kamar da faɗa shi kuma riguna guda uku ya bayar. Riguna guda uku kaji na ce riguna uku ya bayar kuma zamu gabatar da su duka a daidai wannan lokaci. Ka dai ga rigarsa ta farko a daidai wannan gabar ga ta nan na Roland Araujo shi ma na kungiyar kwallon gaba ta Barcelona kaga riga uku kenan ga kuma ta dan wasa wato balde shi ma na kungiyar ta barcelona alejandro balde kaga rigansa mai lamba uku sai kuma rigan dan wasa julius conde duka na kungiyar ta barcelona kaga riga ta uku a daidai wannan lokaci wanda wato salisu ibrahim dan asalin kasar niger ya bada akawun a daidai wannan lokaci jerin riguna da Salisu Ibrahim ya bada kenan guda uku a daidai wannan lokaci a wannan shafi na kurra duka daidan dan magoya bayan ba su nuna su ci gaba da jin zaren sa a daidai wannan lokaci sai kuma a mintin karshe ɗaya daga cikin magoya bayan ba su nuna shi ma a daidai wannan gabar wato Hamisu Yaro mai zamani Hamis Yaro mai zamani riguna biyu ya danka min a daidai wannan lokaci kai har ma na ran tabanu akan wasu kontragi har sau biyu ma ni ban sani ba ban ma sani ba sai da aka kawo rigunan ne na lissafi na ganin riguna iri ɗaya ne ma kontragi guda biyu na sanya shi ma da yake mai saka lamba a rigunan ya haɗu bai ma gaya mu ba kasan shima shi ma lissafin sa kai kuɗin ne shikenan na danka masa kudade kawai yayi aiki kamu ni ma abubuwa sun sha gaba na wallahi lissafin kwatkwata bai hamun ba to na saki sanya yaro akan contracting Alejandro Balde na Barcelona wanda Hamisu Yaro mai zamani ya bani wato da Alejandro Balde da kuma dan wasa Gavi duka na kungiyar ta Barcelona a daidai wannan lokaci kuma da ya tashi sai dauki riguna iri ɗaya sanya suna a jiki gabaki ɗaya a daidai wannan lokaci to ga dai riga wanda shi ma wato Hamis Yaro mai zamani ya bada kawo a daidai wannan lokaci gaganta farar rigar kungiyar kwallon ta Barcelona yayin da kuma akwai ta Gavi shi ma na kungiyar ta Barcelona duka gaba ɗaya ka gani ga dai riguna ga shi gayan da suka kasance riga bakwai kenan a daidai wannan lokaci dole mu mika sakon godiya na musamman ga waɗannan jirin mutane uku wato Hamisu um, akwai hamisu eh, yaro mai zamani karan kansa akwai salisu ibrahim dan asalin kasar Niger wanda ke senegal sai kuma ahmad ibrahim barke wanda shi ma yake kasar senegal a daidai wannan lokaci dan asalin kasar Niger. sai kuma idris sise wanda shi ma yake kasar senegal a daidai wannan lokaci duka mutanen sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa waɗannan riguna sun shiga nu shi kuma wato idris din sise wanda yake kasar senegal ya sake miƙo wani sako bayan rigar da ya miƙa a daidai wannan lokaci sai dai mu ce mun gode mun gode lissafin ni ma min yau kaga har rikicewa nake wajen bayyana lissafin ma a daidai wannan kabar abin da sai dai godiyan Allah kawai sai dai mu ce alhamdulillahi kuma muna godiya sosai sosai da irin gudumar da kuke bayarwa a daidai wannan lokaci a wannan shafi ina gan aka gama wannan abin duka sai na tara magoya bayan da na sani duka kowa na bashi riga don ganin cewar shi ma ya ci riban shafin kurra tv a daidai wannan gabar za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance dole kuma mu faro daga kungiyar kwallon kafa ta barcelona daraktan kungiyar ta barcelona a daidai wannan lokaci deco shi ne ya fito ya magana dangane da yadda kungiyar take tafiyar da abubuwa a daidai wannan gabar deco ya bayyana cewar kungiyar ta barcelona ba ta da damar da za ta iya cefano kowane dan wasa a kasuwar musanyar yan wasa na watan janairu saboda kalubale da take fuskanta na rashin kuɗaɗe da kuma al'amari da ya shafi matsalolin tattalin arziki a cikin kungiyar ta Barcelona a cewar Deco a daidai wannan lokaci. Deco ya bayyana haka ne a daidai lokacin da aka masa tambaya inda ya bada tabbacin cewar kungiyar ta Barcelona ba za ta iya ƙara cefano kowane ɗan wasa ba, amma kungiyar duk da haka tana dakon ɗan wasanta wato Victor Rocky daga kungiyar kwallon kafa ta Athletic parania's zai dangana kungiyar ya kuma fara murzali da duba da cewar kungiyar ta Barcelona ta ce fun wannan dan wasa tun a kasuwar musanyar yan wasa da ta gabata a daidai wannan gabar za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kazalika dan wasa Lamine Yamal bayanai sun tabbatar da cewar fa a shirye yake na ganin ya dafa fagen daga a kungiyar ta Barcelona a wato wasanni da za a fafata a ƙarshen makon nan ana sa ran dan wasa Lamine Yamal zai shige cikin tawagar Barcelona don tunkaran karawarta da kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Athletic Club a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Dan wasan da idan baka manta ba kafin hutun wasannin kasashe ya samu rauni a karawar karshe da Barcelona ce amma gashi ya murmuri a daidai wannan lokaci kuma a shirike na ganin ya da fagen daga ya ci gaba da murzule da kungiyar ta Barcelona kamar yadda bayanai ka tabbatar matashin dan wasan wanda yake ci gaba da yunkuri na ganin ya tabbatar da wato iyakar iyawansa a cikin togar kungiyar ta Barcelona. a daidai wannan lokaci bayani kenan dangane da ɗan wasa Lamin Yamal kuma har yanzu babu wani bayani da ya sake fitowa dangane da Frankie De Jong bayan bayani na ƙarshe da muka kawo babu sabon bayani dangane da Pedri ko ko Robert Lewandowski duka na ƙungiyar ta Barcelona da suke fama da rauni a daidai wannan lokaci har ma da Julius kwandon baki da amma dai Robert Lewandowski rahotannin da suka fito sun nuna cewa kungiyar ta Barcelona ta fara duba yiwuwar sabunta contract a cikin ƙungiyar. dan wasa Robert Lewandowski dai contragin sa ya zo matakin da ya kamata a ce an sabunta shi dan har ana bukatar su ci gaba da kasancewa a Barcelona kuma kungiyar a bayyana cewa ta fara shiga tana fita ana tattauna dangane da yanayin yadda za a bi wajen sabunta contragin dan wasa Robert Lewandowski dan wasan gaba na kungiyar ta Barcelona a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kazalika ma dai idan muka tsallake kungiyar ta Barcelona ko in ce mu raba kafa daga Barcelona mu dubi tsohon captain ɗinta tsohon fitaccen ɗan wasanta tsohon mashahurin ɗan wasanta wanda yake ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami a halin yanzu Lino Messi bayanan da ke fitowa daga kowane sassa a daidai wannan gabar suna tabbatar da cewa mashahurin ɗan wasan ya lashe kyautar Ballon d'Or na shekara ta 2022 da ake shirin bayarwa a ƙarshen watan Oktoba da muke ciki Messi dai an bayyana cewar tuni ya tabbata cewar ya lashe wannan kyauta duk da babu tabbacin da ya fito a hukumance daga bakin wato shan kwatar hukumar balin d'Or din a wannan lokaci amma rahotanni daga majami tushe a kowane sassa sun ba da tabbacin cewa Messi ya riga lashe wannan kyauta abin da ya rage kawai shine ana jiran ranar 30 ga watan Oktoba ta zo a dauki wannan kyauta na Ballon d'Or a danka wa Lionel Messi kyautar Ballon d'Or na takwas a tarihi da mashahurin dan wasan ya taɓa lashewa kuma ya zarce kowane dan wasa. Mai bin sa a baya baya dai Cristiano Ronaldo ne da yake da kyautar Ballon d'Or guda biyar Messi kuma a halin yanzu kamar yadda rahotannin suka tabbatar ya lashe na takwas a daidai wannan lokaci a tarihinsa na Murzalida. Bayanai sun tabbatar da cewa da tuni kungiyar Olympic Inter Miami ta shiga shirye-shiryen yadda za a fito da hanyoyi da Messi zai bi domin ya dangana birnin Paris ta kasar Faransa ya karbi wannan kyautar Ballon d'Or nasa na takwas a tarihi. Bayanan da sun tabbatar da cewar mamallaka kungiyar ta Inter Miami sun riga sun shiga duba na tsanaki don ganin yadda za a fito da hanyoyi a shirya jirgin sama da zai jigilar Messi tare da iyalansa su dangana birnin Paris su karbi wannan kyauta a biki da za a yi na ba da wannan kyauta na Ballon d'Or a daidai wannan lokaci. Messi ya ci gaba da kafa tarihi a duniyar kwallon kafa. Messi ya ci gaba da jan zarinsa a duniyar kwallon kafa kuma ko shakka babu lashe gasar cin kofin kwallon ta duniya da shine ba shi tabbacin lashe wannan kyauta na Ballon d'Or kamar yadda bayanai suka tabbatar kasan a kowane shekara idan har an buga babban gasa na a ce akwai gasar cin kofin duniya ko gasar cin kofin yuro wani babban gasa ne na kasashe shine ke ba da tabbacin cewa ga dan wasan da zai lashe kyautar Ballon d'Or idan baka manta ba Cristiano Ronaldo an yi haka da shi shekara ta 2016 Antoine Griezmann ya gama taka rawar ganinsa amma saboda wannan kyauta da Ronaldo ya lashe kofin gasar cin kofin Yuro da kuma gasar cin kofin zakaru shine ba shi tabbacin cewa zai lashe wannan kyauta duk rintsi saboda me wannan ne ke sanya mutum a gaban sauran abokan hamayyarsa idan an zo ga lashe wannan kyauta kuma Messi ya sha gaban kowa a daidai wannan lokaci ya kuma lashe wannan kyauta na Ballon d'Or karo na takwas a tarihinsa na taka leda za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance a ranar 30 ga watan Agusta ko a ranar 30 ga watan Oktobar shekara ta 2023 da muke ciki dangane da mashahurin dan wasa Lionel Messi na kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan lokaci ko ince kungiyar kwallon gaba ta Inter Miami a daidai wannan lokaci kazalika ko a daidai lokacin da bayanai suke ci gaba da fitowa dangane da Lino Messi kuma da Barcelona take shirin sabunta contracting dan wasa wato Robert Lewandowski sai ga jadawalin wasanni a gasar cin kofin wato super cup na wato kasar sifaniya sun fito bayanai dai sun tabbatar da cewa a wannan jadawali da aka fitar za a fafata wannan wasanni ne kamar yadda ka sani a ƙarshen shekara dama ake to yanzu a watan janairun 2024 za a fafata waɗannan wasanni guda hudu daga wasannin wato zagaye na dab da na ƙarshe semi final sai kuma a dangana wasannin zagaye na ƙarshe inda za a fafata wasannin guda uku gabaki ɗaya har yanzu dai ba a tabbatar da ƙasar da za a je a fafata wannan gasa ba kamar yadda suke a kowane shekara a jadawalin da aka yi Real Madrid za ta tunkari Atletico Madrid ne yayin yayin da ita kwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Osasuna za ta kara a daidai wannan lokaci kamar yadda bayanai suka fito dangane da jadawalin kuma za mu yi dakon bayani dangane da waɗannan wasanni zuwa ranar goma ga watan janairu da kuma sha hudu ga watan janairu inda a wannan lokaci ne ake shirin fafata waɗannan wasanni gaba kiɗa don a tabbatar da ƙungiyar ta samu nasarar lashe wannan kofi a daidai wannan lokaci to mu dangana Real Madrid mana tunda muna ƙasar Spain ne a birnin Madrid dai bayanai sun tabbatar da cewa ɗan wasa Arda Gula yana matakin da ƙungiyar Olagba ta Real Madrid take bukatan ya kasance a daidai lokacin da ake shirin ba dan wasan dama ya murzale da a karin farko na kungiyar Olagba Real Madrid. An Regula dai ya kwana biyu yana fafata atisaye wa Real Madrid tun a makon da gabata. Kuma halin yanzu Madrid din tana ganin cewa abu kaɗan ya rage kafin ɗan wasan ya kai matakin da za ta sa Ali masa ya dawo fagen daga ya kuma shiga murzali da kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci. An gula za mu jira mu ga yadda al'amarin su zai kasance kar a zo kamar yadda aka yi A wato hutun wasannin kasashe da gabata a mintin karshe dan wasan ya koma ba ma fatan haka kuma muna tunanin a karshen wannan mako insha Allahu ragula zai murzule da Real Madrid tunda ai rauni ba abu ne da ake son kowane dan wasa ya samu ba gaskiya kowa dai ya fito ya taka iyakar iyawansa ya kuma taka rawar gani tun da gashi abin ga yadda yake Ardagula muna masa fatan ya murmuri kar ya bi sawun Edin Hazard ya fito duniyar kwallo nuna iyakar iyawansa a daidai wannan lokaci tsallake bayanai dangane da Ardagula da kungiyar kwallon fita Real Madrid a daidai wannan lokaci wanda kungiyar take sarin zai murmuri nan ba da jima bai shiga fagen daga a kungiyar a daidai wannan gabar yayin da shi kwa dan wasa David Alaba ya dawo fagen atisaye shi ma tare da tawagar kungiyar ta Real Madrid a shirin da suke yi na tunkaran wasannin karshen mako a daidai wannan lokaci da kungiyar fita Sevilla dan wasa David Alaba kamar yadda ka sani shi ma ya samu rauni amma ya dawo Adesanya kuma Madrid tana saran zai kasance a matakin da ya dace dan ya fafata wasa a kara wanda za ta yi da kungiyar Olga ta Sevilla a daidai wannan gabar har yanzu a kungiyar ta Real Madrid idan muka bakare bayanan da ke fitowa dai a daidai wannan lokaci a Real Madrid din sun tabbatar da cewa kungiyar ta tura mutane da ke bibiyan 'yan wasa sun je sun kalli kanin dan wasa Jude Bellingham na kungiyar kwallo gaba ta Real Madrid shi kuma sunansa Jobe Bellingham sun tura mutanen su sun je sun kalli wannan dan wasa a karawar kasar ingila na 'yan kasa da shekara goma sha tara da ta yi a wasannin wato kasashe da aka tafi kasar ingila ta fafata wasa kuma anan ne mahukunta daga Real Madrid wanda suke bibiyan matasan 'yan wasa suka dangana wannan filin wasa suka kalli kanin Jude Bellingham a daidai wannan lokaci mu sani ba ko za mu ga jerin 'yan wasa mutum bi a Real Madrid suna marzali da lokaci guda duka da sanye da suna wato Bellingham a daidai wannan gabar za mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance a daidai wannan lokaci akwai ɗan wasa guda wanda rahotanni suka fara kai ka a kansa a daidai wannan lokaci ɗan wasa Jamal Musiala na kungiyar Olympique Bayern Munich ban san me ke damun Bayern Munich ba amma akwai matsala gaskiya a cikin kungiyar kaga Alfonso Davies har yau yake sabunta contract gisa kuma sha'awarsa ga baki ɗaya ta karkata ne ga Murzale leda Real Madrid wanda har yanzu babu wani abu da zaka ce an kulla ko kuma wani yarjejeniya da ke shi a ƙasa na wa Madrid din amma yake sabunta contract gisa Benjamin Pavard sai da ya san yanda ya san yanda ya fice daga Bayern Munich ga ɗan wasa Jamal Musiala wanda a halin yanzu contractinsa zai kare a 2026 amma har yanzu babu wata tattaunawa da ta fara gudana tsakanin bangaren dan wasan da kuma kungiyar ta Bayern Munich dan ganin an samu bayanin da ya dace kan makomar ɗan wasan kuma an tsoye ta sa Real Madrid tana kallon wannan ɗan wasa Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ba an bayyana cewa tana kallon wannan ɗan wasa, amma rahotannin sun ce kabar Madrid ta ɗan zarce Liverpool ɗin ta fi kallon wannan ɗan wasa kuma tana tunanin da ɗan lokaci za ta kai wa wura ƙungiyar ta ba mini idan har ba ta yi da gaske ba za ta rasa ɗan wasa Jamal Musiala duk da cewa ɗan asalin ƙasar wato Jamus ne a daidai wannan lokaci. Jamal Musiala dai ya tabbata cewar dan wasan har yanzu ba shi da wani sabon contract a ƙasa kuma babu wata tattauna da ke gudana tsakanin bangarorin guda biyu duka dai danganin dan wasan an sabunta masa contract sa kungiyar ta Real Madrid ko ce kungiyar ta Bayern Munich a daidai wannan lokaci za dai mu jira muka al'amarin Jamal Musiala tare da kungiyar ta Bayern Munich a daidai wannan gabar kamar yadda rahotanni suka fito a daidai wannan lokaci za dai mu jira muka al'amarin yadda zai kasance dangane da wannan dan wasa kazalika ko idan muka tsallake bayanai daga Rio Madrid mu dangana filin wasa na Old Trafford Manchester United dangane da raunukan 'yan wasa bayanai sun tabbatar da cewar dan wasa Aaron Wan-Bissaka Luke Shaw da Tyrell malasiya ga gabaki ɗaya jerin 'yan wasa ne wanda har yanzu suna da sauran wani ɗan lokaci kafin su fagen daga wa ƙungiyar ta Manchester United kamar yadda bayanai suka tabbatar. Dan wasa Aaron Wan-Bissaka watanni biyu kamar yadda ka sani ga Tyrell Malissi shi ma watanni biyu ake tunanin zai shafe yana jinya Luke Shaw shi kuma zai kai watakila zuwa watan Disamba kafin ya dawo fagen daga wa ƙungiyar ta Real Madrid ƙalubalen da Eric Ten Hag ne ke fuskanta a daidai wannan lokaci. Kazalika kuwa daidai lokacin da wato Sir Jim Ratcliffe yake dab da kammala cefano kungiyar ta Manchester United yake kokarin sayan kashi 25 a cikin kungiyar. Har yanzu dai bayanan da suke fitowa sun ba da tabbacin cewa Eric Ten Hag ne kadai ke da tabbacin aikinsa a daidai wannan lokaci a cikin kungiyar ta Manchester United. Sauran mutane da al'amarin kwallon kafa shafe su sai an yi duba na tsanaki dangane da al'amarin su kafin kuma a ba da tabbacin ko suna nan ko ba sa nan. Paul Mitchell dai mutum ne wanda har yanzu Sir Jim Ratcliffe yake kallon sa kuma yake tunanin zai kawo inganci a cikin kungiyar ta Manchester United a daidai wannan gabar. Ka san me tuno? Na yi alƙawari yau mutane da yawa zan musu bayani akan sunan da ke jikin riga na ko da yaushe wannan jodin. Su kuma na tuno lokacin da nake kokarin ɗaga rigunan nan. Amma rigunan da yake suna da yawa wallahi sai na manta. Sai kuma yanzu abin ya sake faɗo mu. To yanzu zan yi bayanin ne a nan ko ko yaya? Ina ga dai bari mu je ƙarshe in mun je ƙarshe sai in yi bayanin tun da Chelsea kawai za mu je yanzu daga Chelsea shikenan mun riga mun karkare. mu tsallake bayanai da ke fitowa a daidai wannan lokaci daga cikin wannan kungiya mu dangana kungiyar kwallon fita ta Chelsea wanda ita ma take da 'yan wasa da dama waɗanda suke fama da raunuka a daidai wannan gabar. Bayanan da ke fitowa daga Chelsea sun tabbatar da cewa kungiyar har yanzu tana da yakinin cewa ɗan wasa Romeo Lavia na kungiyar ta Chelsea zai dawo ya ci gaba da murzali da kungiyar kuma sun yarda da irin iyakar iyawan ɗan wasan kuma suna da ƙwarin gwiwar cewa zai ba su abin da suke tsammani bayan sun ci shi. To, Romeo Lavia gashi nan dai kullum yana jinya. ni sai ɗazini ma nake samun tabbacin cewa ashe a kakar ta gabata ne fafata wasanni 25 ko 35 ka afuwan ni na ɗauka aika kakar ta gabata ne mai da raunuka amma dai duk da haka da, ma ni na faɗa Romeo Lavia Chelsea gwagwarmayar da za ta yi da shi shine dangane da raunuka kuma gashi abin ya ma ya ki cinyewa karuwa ma yake hasali dangane da wannan dan wasa za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance inda Chelsea take fatan cewa dan wasan zai da bugin daga nan da kwanaki 40 chelsea dai an bayyana cewar dan wasan ta bernard badiashil tare da wato dan wasan kungiyar ta chelsea dukkaninsu dan wasa Benoit badiashil tare da abokin fafata wasansa a bangaren baya dukansu dai a daidai wannan lokaci sun dawo fagen atisaye wa kungiyar ta chelsea a shirye-shirye da suke da tunkarin kungiyar kwallon kafa ta arsenal dan wasa Bernard Badi ya shirya dan jinya a kwanakin baba nan kuma a daidai wannan lokaci ya tabbata cewa zai da fagen daga ya ci gaba da murzali da kungiyar ta Chelsea tare da Marco Cucurella dan wasan baya na Chelsea ki daya rahotannin da suka fito dangane da Chelsea sun tabbatar da cewa Victor Osimhen dan wasa ne wanda Chelsea take kallon sa kuma tana tunanin a watan Janairu za ta yi motsi dan ganin cewa ta ci fino Victor Osimhen na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta Najeriya kamar yadda rahotannin suka tabbatar a daidai wannan gabar za mu jira mu ga watan janairu yadda al'amarin zai kasance mai bayani dangane da wannan suna na da nake saka a jikin rigana wannan suna ne ba a ko'ina na samu shi ba illa a cikin sunan jarma kasan ger mago din karshen shine kawai na dauka shine kawai na dauka ina da sunaye da yawa a makarantar sakandare amma wannan suna shine sunan da ya fi shiga zuciyana na shine sunan da na fi so shi yasa na ɗauke shi sunan yana min daɗi ban san me sa ba wani lokaci ma babanmu har sunan yake gaya mun tun wani lokaci da muka je makaranta tare da shi mun koma makaranta ajin mu sun taru suna jira in dawo da muka zo an zo an duba motan gaba da baya ba a ga kowa ba sai da suka zo bangaren da suka gani sai suka hau iwon suna na jojo shi kenan shi ba sai ji sai dauka shi ma lokaci sunan da yake gamin kenan abin da ya gashi ga inda yake suna na ne na makaranta a sakandare ina ga ina JS2 aka saka min wannan suna a shekara ta biyu idan ba kuskure nake ba to tun wannan lokaci ni na saka kaina ma suna tun wannan lokaci ina da sunaye da yawa wanda ba sai mun tsaya muna ɓata lokaci muna faɗan su ba amma dai sunan ya fito ne daga asalin jarmajin a nan aka samu shi sai na ɗauki abuna kawai sai nake amfani da shi ki ɗaya kuma kaga tun da manya sun sa aleman ai shi kenan ya riga ya zama sunana kawai sai a hankali <laughs> a daidai wannan gabar na kakashin wannan tattaunawa kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar siyan bayanai akwai na kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.